wa sharar umuri muhdasa tuha fa ina kulla muhdasatin bidi'a wa kulla bidi'atun dalala wa kulla dalalatin finnari amma ba da yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake haɗuwa a wannan safiya to ta wannan rana ta asarin laraba yau muna takwas ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2026 a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na marigayi Ali Usman da ke nan garin kurmin mashi Allah ji kansa da rahama ya gafarta mishi wannan shine darasinmu na biyu a cikin littafin da muke na Ramadan zadu zaujaini fi ahadisi Sakalai, ne littafin da ya magana akan guzurin ma'aurata a bisa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi mukaddima wancan ranan kuma mun karanta hadisai guda biyu haka ne za mu tashi a hadisi na uku kakkumanta malam ya faɗi cewa waɗannan hadisai gaba ɗaya cikin sahih bukhari da muslim yake ciro su ko ya ciro wanda bukhari da muslim suka ruwaito ko ya ciro wanda bukhari kaɗai ya ruwaito ko ya ciro wanda muslim kaɗai ya ruwaito wanda dukkanin hadisan da ke cikin waɗannan littafai ingantattu ne shi yasa littafin babu tsakuwa a ciki baka lafiya ciki lafiya hmm. hadisi na uku malaci alhadisu salis hadisi na uku da ya dauko mana wanda yake guziri ga ma'aurata shine hadisin da yace ce an abdullahi bin umara an karɓo daga abdullahi ɗan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara yadda a gare su idan ka ji sahabi an ce radiyallahu anhuma Allah ya kara yadda a gare su ana nufin shi da mahaifinsa kuma ana nufin daga shi har mahaifin dukkaninsu sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan sahabi ba musulmi bane idan mahaifin sahabi ba musulmi bane akan ce ne kawai radiyallahu anhu an fahimci maganin? yawwa yace ani nabi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya yace la yakhtibu ar-rajulu ala khitbati akhihi ni annabi sallallahu alaihi wasallam na hane ku ahir hirɗinku kada wani mai neman aure wani mutum ya nemi aure akan neman ɗan uwansa an fahimta kada a zo ana neman auren wance wani mai kumban susa zo daga abuja da daloli ya kori talaka an fahimci magana ko ɗauwa Allah miki albarka mun fahimta manzo sulasulama ya hana wannan karka kuskura ka je ka nemi auren wata alhalin kasan san wani yana ciki wannan ko ta hanyar ziga na gefanta ta jawo maka hankalinta ne ko ta hanyar kai wani kyauta da zai rikita tunanin gidan hankalinsa ya dawo kanka ana yi mana a tunda annabi ya faɗa ta tabbata ana yi ne kun fahimta to in ma da wani abin da za mu ƙara shine, ne ma kar ku zama akwa daga sarkin kwaɗayi kuda wurin kwaɗayi akan mutu ga wanda annan sulasulun ya ce a bashi aure kuma ya zo kun aminta kun masa izini kuna ganin alhamdulillahi sai kuma wani masha Allahu ya zo kun sa akwai subhanallah ko wanda ake ganin wannan ko an aurar akuya ne za ta dawo tana cin danga aidin na san yaranku an fahimta to irin wannan su ne suke ce masu bahanallahi bi ma'ana dai jin da ta daɗe gida dai ba laifi Allah ne ya san me zai faru gobe a bar shi akwai kuma alhamdulillah yana da aiki ba yabo ba fallasa akalla dai ko dan kaɗan dai zai yi zai dan zai rike ta kuma dai akalla zai dan ɗawainiya ko ba yawa to shi ko mai masha Allah har dangin ƙauye sai sun san ana yi to kada wancan ya zo da addininsa kun aminta da shi kun bashi sai kuma wani ya taho sai ku ga cewa wane wane kai ina aka yi magana a ce to aini an ma ce ma fa dama halin shi kaza kuma da munafuka a bai duk da ta faɗa ka ba ko ya kudi na ce munafuka abin ba daɗi ne saboda an sha yin hakan an sha ana mayi kaje ba ana kan to matsalan da ya sa sallallahu alaihi idan kuka je magana ko mun gane ko ba mu gane ba ko mun yarda ko mu yarda ba na rantse da ubangijin da ya hura mun numfashi magana na ita ce alkhairi kuma ita ce daidai kuma ita ce zaman lafiyar duniya da lahira saboda idan aka kuskura aka yi wannan idan aka yi wannan na farko za a haifar da gaba da rabuwan kai da musiba da hafada da keta a cikin mutane kun gane kun gane magana to na Allah sallallahu alaihi ce kada wani ya kuskura ya zo ya kawo wadina ciki ya shigo shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce amma ba ga wata maslaha hatta yatruka al-khatib sai dai idan shi wanda ke cikin ne ya bari kuma kar a ziga ta ce ta mai bore da rashin mutunci ya bari da karfin dabaran shi yana so ba an fahimci magana amma idan shi ya fita qablahu gabanin shi wancan na biyun yazo aw ya'zana lahu ko kuma ya ce mishi to wane ni dama ta biyu ce zan yi ba a tsanike ba kai yanzu tun daga ba matsala ka je Allah ya bada sa'a sai ya janye ana samun haka shi ma zai iya yiwa akwai su malaman mu da suka bani sha'awa ko manyan malamai ne a ƙasar nan dukkaninsu kuma ne imani ko a ramadanan nan kuna ganin karatunsu a gidan TV eh ai baki san su ba amma ba kuma zan faɗi yayi ba ɗaya yana neman aure ɗayan aminin sa ne suna tare yazo ala abin nan suka je sai ya ce miki wane ya to ko dai kana son wancan ne sai ce an zaka ban dama mana sai ya ce to na baka sai suka je tare fa akai yi hanjin oba kuma wani lokaci in za sai ya raka shi yana mota shi ya shiga ya taɗi in ya fito su tafi tare kuma wallahi a ƙarshe ya aure ta kuma har yanzu wallahi zaman lafiya da mutunci suke amma wannan kalilun mahu yan kaɗan ne wanda zai zamto tarzoma ne zai tashi sun fi yawa ko ba haka ba ne yawwa manzala sallallahu alaihi wasallam to ya faɗi wannan ya ce sai dai idan shi ya bari ko ya baka izini to idan an samu izininsa ko shi ne da kan shi ya bari to anan sai ka shiga ba yi laifi ba ina fata mun gane yawwa fa'idan shine ba a mun ji hukunci kuma mun ji tarbiyya hukunci shine duk wanda ya shiga akan neman wani ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yayi gargadin azaba mai radadi za ta iya samun shi ko fitina a gidan duniya falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibakum fitnatun aw yusibakum azabun alim sannan tarbiyya na biyu shine rashin sanya gaba da kiyayya a cikin al'umma don idan aka yi haka tabbas ina tabbatar muku idan ma auren zumunci ne sai zumuncin ya samu matsala sai an zo ana kace na ce ana ya da kananan maganganu a gidan biki wata mata mutu a zuwa ko ta haihu a zuwa barka ballantana a taimake ta kaga ai an bata goma ɗaya bata gyaru ba wannan hadisi malam yace rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito shi a sahihin sa hadisi na 2140 imam muslim a hadisi na 1413 al-hadith ar-rabi' sai hadisin mu na na hudu malam yace an abi salama an karbo daga abi salama radiyallahu anhu ma Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa kala ya ce sa'altu aisha ta na tambayina na aisha shawaran da zan ba kun kuna da wayoyi ku dauki hoton pejin da ake kun gane mai waya ta dauki hoton ta dan duba eh gabna aibu na kuna surutu ne nake so tsaida surutun dan ka ku fusata ni kuma daga dawowa na in fara bambani Allah ya fiye muku manzala sallallahu alaihi wasallam abi salama ya ce قال يتي سألت عائشة نا تنبي نانا Na زوج النبي صلى الله عليه وسلم iyalin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi Na ce da ita kam kana sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai nawa ne sadakin da manzon Allah sallallahu yake ba mace idan zai aure ta kun fahimta nawa ne sadakin da manzon Allah sallallahu yake ba mace idan zai aure ta akwai wasu mata daga abuja suna da kokari sosai ɗayansu ta taɓa mun magana suna so da allah a yi kamar wani saminan wanda gaba ɗaya kawai abin da suke so a saminan yaya manzala sulasulan ya auro kuma yaya ya aurar wannan samina babba ce lokacin sun roƙe na kan ma dr jamilu sadis magana na Zariya. suna daɗa su da shi kuma ban ga an yi ɗin ba suna da kila uzuri ya sa amma abinda za mu yi gaskiya za mu zo miya kaduna kawai insha Allah ana fara magana da malam ibrahim adam almadani dan aljanna na fara yi masa magana za mu nemi dr suleiman abu suleiman limamin sultan bello kun san duniya ne malam Hadda lahiranmu. <laughs> Eh, malam yana bayan karatu da shekaru akwai gugewa. abin nan su ne manyan to gaskiya za mu neme shi za mu kai mai ziyara mu jin ya amsa mana za mu ya kamata a shirya mata wannan samina ko ba ku so eh mana muna so mu ji ya annan sulasulam ya auro kuma yaya ya aura su kawai mu ji wannan eh cewa suka yi suna so ko za su mutu za su rayu akan wannan tsarin Allah haka ta faɗa ta ce su suna so su ji kawai ya annan sulasulam ya ce a yi ne to bi iznillahi ta'ala ko bayan sallah sai mun yi wannan dauran bi lai ko shirya eh, ina ga za mu samu mai wuri kila kaman irin hall din sultan bello ko wani wuri ko mu yi shi ko magadishu eh, yana da girma hall din su to za mu duba insha Allah da idan Allah za mu yi wannan insha Allah kuma za ku ji sanarwar mu bi iznillah mun samu yi koma kafin Ramadan ta kare mun tsara za mu sanar a duk wuraren tafsiri insha Allah to shi da abi salama yake tambayar na aisha radiyallahu anha annan sallallahu alaihi wa nawa ne sadakin da yake ba mace in zai aure ta qalat sai ta ce da shi kana sadaquhu manzo Allah tsira da abinci Allah sabbata gare shi sadakin sa da azwajihi ga matansa idan zai aure su itnatay asharata uqiyatan yana ba su uqiya biyu ne wa nashan wa nashan ai ma'ana wa nisfan da rabi kun fahimta eh uqiyatan dinnan a kasa ga shi na fada uqiya ɗaya shine dirhami 40 kaga kuɗi ne ko masu yawan gaske kuɗi ne masu yawa da mun sani mun buga internet mun ga nawa ne amma dai mun zo gaba ma faɗa insha Allah ku tana ku sa alama zamu bincika an mun zo sai ne bayani amma kuɗi ne masu yawa kwarai qalat sai ta ce ma abi salama atadri man nashu ka san me nake nufi da nace wa nashan menene annashu qala sai ce qultu sai nace da ita la wallahi ban sani ba kaga sahabi da gaskiya ku me tsaya wani kakale kakale ba in baka sani ba kawai baka sani ba akwai yadda kai qala sai ta ce da shi nisfu uqiyya shine rabu uqiyya ma'ana yana ba mu uqiyya goma sha biyu ne da rabi an fahimta fatilka kenan idan ka hada gaba daya abin da yake ba mu 500 dirhaman dirhami 500 tace in ka hada sadakin annabi sallallahu alaihi da yake ba matansa idan zai aure su yana ba su dirhami ne guda 500 kudi ne masu tarin yawan gaske in kana son mace ya kamata ka girmama ta ko wanda zaka zo ta zaman ka ta bi da umarninka iyayenta na raye amma kai za ka ce mata jeki kai za ka ce dawo kai za ka ce tsaya kuma duk arzikin da Allah zai baka na ‘ya'ya daga ita ne ita za ta ɗauki ɗawainiya ta sha wahala wani lokaci kai kana bacci ta tana gurmusu su a zo lokacin da ma za ta rayu ba za ta rayu ba Allah ne kaɗai ya sani wata fa daga haihuwan sai a ce to daga yanzu fa ki daina kaza saboda wannan abin ya ɗan zo da ɗan damu wata daga nan ji hawan jini ya shigo wata ma kai sai a ce to ki hakura haka gaskiya saboda lafiyanki to kaga duk kusan kai ke amfana da ita har ta zama haka ta yi ma abinci ta tsare ma 'ya'ya ce su. raino kawai aka ba mu ka a jan lokaci ka ji mun fara tafiya da 'ya'yan muna bugu duk mun gaji ko ka ji mu ta ce zo ki ɗauki ɗanki wai ka ji ba muna da ƙoƙari abinmu kawai ku ta haƙuri da mu haka Allah ya yi mu ko ba shi ke nan ba a samu a zauna lafiya ya hmm, haƙuri to manzo Allah sallallahu alaihi yana ba mata sadaki sosai saboda ya zamto girmamawa gare su girmamawa ga dangin su da suka ɗauka suka bashi dan duk wanda ya baka diya mala ya mutunta ka hmm wanda ya dauki diya ya baka bai taɓa baka ba sai da ya ji ya natsu da kai bai taɓa baka ba sai da ya ji cewan akwai wani nau'in tausayi da ƙauna a ran shi ko da ko daga baya an samu matsala to amma dai sanda zai baka nan tabbas ya rutu da wani abu na alkhairi da yake gani a tare da kai an gane wannan yawwa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su dirhami 500 idan zai kike ba mace a matsayin sadaki to yanzu na farko mun ji eh, bayani na tarbiyyar gida annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana kyautatawa sadaki ɗaya kenan na biyu kuma mun ji hukunci hukuncin wanda kila hankalinku bai kai ba shine babu aure ba sadaki ba auren sadaka kun san da a kasan Hausa ana auren sadaka ina ta maimaita maganar nan ne saboda kar wasu yan gigiwan su maimaita mu muna yara mun ji an aurar da mata sadaka a garinmu da yawa akwai wanda kuma an aurar da ita bata sa an daura auren ba bayan isha'i babanta ya shigo gida daga masallaci ya sanar ya bada ta sadaka haka ya koma mahaifinmu yana ta faɗa ya fita zai je ya abin nan ya je magana a kai ce bai da sadakin ne a bashi ya biya amma dai shi ba a bata sau da babanmu ne ke da kamar ta cewa a magana yana tuna wannan muna da ƙananan shekaru wannan ya faru to wannan ba ba aure sadaka jama kun fahimta sai dai a sausauta a tausaya shi ne abin da ake amma a ce ba sadaki a sai da sadaki ake yin aure za ku ji abin da annan sulasun zai fada akwai wani hadisin a nan gaba kaɗan za mu cin masa saboda aka abin da dai mu kullum muke fada shi ne maza su yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsu masu ba da auren su kuma su tausaya iya tausayawansu kun fahimci magana daidaito musulunci yake saboda aka ce za a aure kowa yana jin jiki kowa yana jin jiki amma ka tattara wanda suka fi wahala ba kaman dangin mace sai dai idan suna da karfi kuma duk ƙarfinsu sai sun ji a jikinsu cewa an taɓa su in dai za su yi irin su da matsayin su ma sai kaga sun ji cewa kai abin fa yi ne haka ne ko ba haka ba to amma abin da dukanmu za mu kalla shine Allah ne kaɗai ya san me zai faru gobe ba wai wannan tarin dukiyar da za a baku sanda za a aure shi ne arzikin ba wannan haihuwan da ɗa zai zo shi ne arzikin saboda da shi ne ba za a manta ka a doron ƙasa ba da shi ne ya zama nagari kana ƙabari lada na zuwan maka saboda haka haihuwan nan da zaman lafiya da tarbiyya duk ya fi tarkacen dukiyar nan muhimmanci Allah ka datar da mu to na gama hadisin na malai ce rawahu muslim ko wannan hadisi ma muslim shi kadai ya ruwaito a ingantaccen littafin hadisi na 1418 to sai hadisin mu na biyar malai ce alhadisul khamis Yau da albarka amma za ku sa rikodin ku rinka sawa da na zauna saboda kar ku zo na farko kuna ɓata ma waje rikodin yana fushi shi za ku je yana tama yaran addu'a don kada ya fushi da yanzu za ka ji waje ya yi ihu an taɓa kyamara kamar an mare shi yake ji to sai na biyu kuma kar in zo ina tsakiyar magana ɗauki rabi wani ya je mun sharri kun sani ko ba ku sani ya shi za ku gaban fara karatu sai kyamara komai ya fara yanzu nan da zan fito gida na ga wani bidiyo da ne karatun mata shekaran jiya alfaruk an yanke bidiyon kawai an jona shi da hoton wasu ga wani a ƙasa yana ta nuna abu ina ta bayani bawan Allah gaba ɗaya an sakon an je duk da dai sakon da yake faɗa din sakon ne sako ne mai fa'ida amma kuma zai iya janyo wasu su ma abin mummunan fahimta wanda ni kuma har ga Allah ba na yi ne dan ya haifar da tarzoma ko ya samu wani mummunan fahimta ba kuma nasiha ce dai nasiha da kowa ma ta shafe shi an fahimci ma to kin je ki kuma ko ko mu ci gaba kin hakkin gani ke ma to mu je shikenan kuma wuce shi ne kina da gaskiya shi ne lallai shi ne aikin gada yadda bayanin yake to alhadithul khamis yan uwa hadithun mu na biyar an uqbati bin amir an karbo daga quba dan amir zan yi adda ku ce amin Allah ya bani ikon dawa karatu kurmin mashi bayan sallah sosai ina son kurmin mashi wallahi ba kawai Allah ne ke kaddara wanda ya kaddara amma Allah da zamu dawo har aljanna muna tare da ku bi idnillah an uba bin amir an karbo daga uba dan amir radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce inna haqqa sharti an yufa bihi mastahlaltum bihi al-furuj magana sadakin ne shi ma inna haqqa sharti mafi can lallai mafi cancantan sharadi an yufa bihi wanda ya zama wajibi a cika shi sharadin da aka yi zamto wajibi a cika shi mastahlaltum bihi alfuruj shine sharadin da aka yi aka yanke muku sadaki wanda wannan sadakin ya halalta muku mu'amala da matanku in an zo fassara yin wannan hadisi a rinka sa kunya da tarbiyya an fahimta idan eh, abin da an kai ishara za a gane ba sai kai kwalo kwalo ba manzala sulafulan shi ma a nan ai ishara ya yi bai faɗi abincan ba an gane ko? Eh. mafi cancantan sharaɗin da ya zama wajibi a cika shi shi ne sharaɗin da aka yi da ku za ku bayar wanda sanadiyyarsa ne kuma aka halarta muku mu'amalan aure da matan to me yasa nan sallallahu a nan ya ce wacce sharaɗin da aka yi kasan sadaki shi yarjejeniya ake shi ne ya ce abin da aka yi sharaɗi saboda za dangi za su je ko namiji da na matan suwa ke da hakkin su fara cewa sadaki kaza ne na'am dangin mata haka ne wani lokacin kuma sun fi so su dangin da suka zo su fada saboda idan suka ga alama mai babban awo ne su zo su yi ƙasa-ƙasa sai su ce a ah, alaji ajin da an zama ɗaya ku dai faɗi ɗin ai ta na san ai ba za ku yi abin da ba haka ba to haka ake yi galibi to wannan haka ake yi in suka ce kaza in dangin miji sun ji yayi yawa sai su ce muna neman ai mana rangwani su ma ba su laifi ba suka yi haka in suka fada suka je daidai ce to Allah ya nuna man Allah mai Allah mai da mushe dun tsaye haka ake cewa ko ko kuma in sun fada ka je kasa sai a ce to haka ne amma ba komai in Allah da ma za mu cika ya zama kaza sai su kara kowa dai gwargwadonsa ko wasu kuma an zo sai su ce to rayuwar ne ai yaran mun ji an ce ma karatu yake yi ai ba komai ko ba da kaza sai su kasa su kuma dangin matan duk ana samu wannan mutuncin ana samu wannan mutuncin akwai akwai auren da ni na ba da auren da muka zo an ma yanke sadakin aka sa rana lokacin da aka zo daura auren sai zamana sadaki kuma ya canza ya karu a lokacin fiye da yadda aka yanke a yayin abin nan eh to sai aka samu sabanin malamai a wurin daura aura har za a daura sai wani yake cewa ai <clears throat> sadakin nan fa ya haura haka kama aka ce to a tsaya a duba aka duba ko aka ga lalle ya haura to shi ne sai wani wurin. har kusan mutum uku akwai mutanen kirki wani na cewa shi zai ƙara kaza wani na cewa shi zai ƙara kaza sai da suka ƙara kuɗin ya kusa ma rabin abin da aka ta eh wani ya ce shi zai cika shi zai cika to kaga irin wannan abu ne mai kyau mutum ba zai manta wannan kyautatawan ba wala kan sawul fadla bainakum duk wanda aka yi mishi haka ba zai ba zai manta ba a sannan sadaki nawa ne ne ya jama'a na a za ku ci yawwa kin ji wanda ta faɗi daidai na amarya ai ba lallai ne ne aure ta zama yarinya ba ko yara kaɗai ake ba sadaki ba <laughs> ko manya dukun ya ta ne ya ma'asharar manyan zaurawa mai muku addu'a in <laughs> kun ya ga shi ke da sai mu sanar a ta muku addu'a in an bada ku ce ka rike kawai in babba ce fita yanke da kanta eh, ita ba ta laifi ba ba ta laifi ba in babba ce za ka yanke ai tana da hankali ta riga ta sa abin da zai amfane ta da wanda zai cutar da ita kun fahimci magana ba laifi ba ne ya yi daidai a shari'ar musulunci amma dai abin da ake son an ba da sadaki ita wadda aka aurar ana so ya zanto sadaki na ita za ta amfana da shi saboda kun ji abin da annan su ya faɗa masta halaltun bihi furujan kun fahimci magana to saboda haka ya nuna nasu ne sai dai idan yanayi ne ya kama bayan da aka iya yanzu sai ka ji an ce to ai kafinta har yanzu ba a cika dubu saba'in ba fa yanzu a je tarewa kuma ba gado ko kujera kwara ba a gama karɓo kujeru ba sai ɗin gado kawai ya bada sai ta ce to shikenan ku cika mu a sadaki na shikenan amma kuma ba za a ɗauka a cika ba sai an tambaye ta kin yarda ta ce to mamakin san ai dai wata ba ta ganin sadaki to ai amfanin karatun kenan ai yanzu duk suna bin mu ku daina ganin ku mata ne cike da masallacin nan kadai mazan da ke bin mu kila ma sun fi ku yau kun fahimci magana eh sadaki na na amarya ce kamar yadda ta faɗa na amarya ce ko shekaran ta 99 ne sunanta amarya inda za ta yi aure an fahimta eh sau da aka ku fahimta nasu ne su wanda za a aurar da su idan akwai abin da ake ganin maslaha ne to za a nemi shawararsu da amincewarsu idan fa suka ce a'a dole a bar musu sai dai ina fatan kasi tsaurin idan da za su ce a'a amma dai a haƙƙin shari'a na su ne saboda su ne za su yi ɗawainiya su za su yi zaman gidan miji ba wani zai musu ba na mai kike cewa hmm. Hmm. ya ce sadakin yarinya ne aka bayar dubu ɗari biyu auren kuma sai bayan sallah yanzu sai a ce sai an ƙara ai har yanzu sadaki bai kai dubu ɗari biyu ba aina yau da talatin da takwas da ɗari biyar da talatin da naira ɗaya sarƙa shi to ni <laughs> wancan juma'an fa ɗari da hamsin na gan shi wannan an yi updating ɗin shi so abu ne da in lokacin ya yi sai a shawara a yankin kin fahimta eh, ku saurara ku ji malamai suna da sabanin malamai suna da sabanin nawa ne yanke sadaki kin ga a malikiya na ga suna faɗan dole sai ya kai haka wanda kuma ba malikiya ba suna ganin in yi kasa da haka ma inda ita tayar da shi kenan kun gane suna jingina da hadisa nan sulasulan da mun karanta shi abu ya ci kulli muslim sai dai ban san ko anan nan kurmin mashi mun kawo kan hadisan ba wanda wani sahabi a nan sulasulan wata ta zo tana son mazala sulasulan da aure mazala sulasulan kuma bai da bukatuwan aure a lokacin ba wai baya son ta ko ta ko a kyamace ta ba shine sai wani sahabi ya ce ma'anar sulasulan shi yana santa in ta amince manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to kawo sadaki kun ga ne nuna wajibi ne da yazo <laughs> ya auna ya auna yace wallahi babu yace to sai dai ka je ka nemo ya tafi ya nemo dawo yace wallahi babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aure ko ba zai yi ba sai ka je ka kawo sadaki yace koda na bakin karfe ne zobe na bakin karfe ka kawo amma dole a bata dukiya ba zai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya umarce shi ya tafi kai da ya dawo dai ya zauna ya ce manon slash wallahi ba a samu ba daga nan bayan ya zauna ɗin sai ce zala slash sallama to mazala ga mayafi na guda biyu ne a ba ta ɗaya mana in rike ɗaya mazala slash sai ce me za da gyauta <laughs> me za da mayafinka in an ba da guda ɗaya kai kuma ya za a yi sai rasa yadda zai yi sai zauna ya shiru bawan Allah can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ko kana da wani abu na alqur'ani haba aran ma ne mallam ai sai gyara zama ka zo gidan sauki <laughs> yace ina da sura kaza da kaza da kaza a wata riwayan aka ce baqara nisa'i ali imran da nisa'i da ali imran yace akwai su daram eh malai musabakan national a Maiduguri kenan <laughs> sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ce to sadakin sai dai ka koyar da ita ita kuma bata ce a'a ba kuma riwaya bai ruwaito auren ya lalace ko ba su arziki ko ba su dukiya daga baya ba kun fahimci magana? to sau da haka maganan ke idan matsalar da malamai ke cewa lallai a kai wannan shine idan wani abu ya hada da kotu to a wurin kotu ba za ta karbi wannan a matsayin sadaki ba saboda a malikiya da ake amfani da shi wannan duk ne sharaɗi. amma idan ba wannan ba to aure ya yi. ina fata mun gane saboda haka ne abinda nake cewa al'amarin zai koma zuwa gare ku ne yarjejeniyar da kai kai a lokacin kun gane idan an ce ko daga baya sa ciko za a iya yi in an ce sai sun ciko in akan wannan za a tafi shi kenan. in an ce an yafe eh shi yasa ai nace sai lokacin za iya ganewa ta ce bayan sallah ne auren nace sai in lokacin yanzu zai iya yiwa lokacin ya zo ma ya kasa da haka zai iya yiwa kuma ya fi jiwa yana nan a haka wanda na'am eh mana ana ba ta sadaki ai wannan shine sadakin dukkan mace kin fahimci magana dukkan mace a yanda yake din shine a haka idan ita ta sautauta. wa a rage mata wace ce a rage mata to ita dai ta sausauta a ciki wannan kuma haƙƙinta ne kamar yadda kuka ji annabi sallallahu ya faɗa in ita ta sausauta wannan shine kun fahimci magana yawwa minti biyar ya rage bari mu dauki na shida ko مالك الحديث السادس حديثي نشد عن عائشة لقنا نائشة رضي الله عنها انا قال لتابنا هنا دا أمفانيكو يوه qalat na aisha ta ce tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa bintu sittun annan sallallahu alaihi wa sallam tace tazawwajaha ya aureta wa hiya bintu sittin alhalin tana yar shekara shida da haihuwa wa bana biha kuma ya ya tare da ita wa bintu tis'in alhalin tana yar shekara tara kuma wallahi ko ta kama aka zani an fahimta sunna ce ba abin da ya shafe mu sunna muka sani ta da cewa kun san yanayin girman larabawa wani lokaci yana bambanta da yanayin girman yaranmu sai ka ga ɗanki ɗan shekara goma sha ɗaya amma wani yaron su ɗan shekara hudu ya fi shi gaba-gaba wannan kuma yana da alaƙa ne da yanayin weda inda ake rayuwa da abinci ku ji da kyau galibi galibin kasashen da suke da tsananin zafin rana ‘ya'yansu mata na saurin girma kuma suna saurin yin jinin al'ada jinin al'ada suna fara al'ada da wuri fiye da ‘ya'yan da ba a wuri mai zafi suke rayuwa ba kuma kun san makka yadda take da tsananin zafi da madina fiye da ko'ina misali ina fata mun fahimta tare da cewa duk ba za mu inkari ba a haka sunan ta zo kuma mun yarda da ita kuma duk wanda ya yaki wannan mu ma sai mun yake shi ina fata mun gane Allah sallallahu alaihi ya tare da ita tana da shekara tara wa mata anha sannan ya rasu ya barta shine ma'anan mata anha ya riga ta mutuwa wa hiya bintu 18 alhalin tana da shekara nawa 18 annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta tana da shekara 18 to kun san ta inda auren wuri ku saurara bari mu da kan 'yan duniya kun san ta inda auren wuri ya amfani na na isha radiyallahu anha duk duniya ba macen da ta kai ta tara ilimi inda gidan babanta take zaune ba za ta samu wannan ilimin ba sai da auren wurin da ta samu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun san cewa al-Imam Ibn Kathir ya faɗa cewa alal itlaq duk duniya ba a ga wata macen da ta kai na Aisha ilimi ba shin kun san zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu kun san tayi tsawon rai aiko aka mata a nemo ta lacca da malam daura ta taba shirya motsu a Aisha in ba a same ta ba ya kamata a nemi malamai su sake magana akan ta malamai kusan biyar na san sun yi bayani akan nana Aisha kawai aka raba rayuwar ta kowa zai baje kolin cikin sa akwai Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo akwai malam Rabiu Rijal Lemo kaninsa akwai profeso mansur sakkwato yana ciki malam daurawa shi ya shirya abin shi ma yana ciki na manta na biyar wani ya ko game da ilimin na na zai magana wani game da kaza na ta haka aka yi a to aisha wannan lakcin Allah da zamu tambayi malam daurawa in dai tana nan ya bamu mu yada ta in ba ta nan ko ina ga ya kamata a kamanta a sake yin ta ko dan masu zagin ta a bugi hancin tsaka a huta an fahimci magana? to da haka na na isha radiyallahu anha in ban da abi huraira ban je akwai wanda ya kai ta yawan hadisai hadisa na sallallahu alaihi shi yasa lokacin sayyidina Usman radiyallahu anhu tana cikin masu yin fatawa na duk duniya kwarai kibaru sahaba suna na manyan sahabbai amma sai an je an tambaye ta kazan nan ya annabi sallallahu alaihi bayanin sa sai ta ce ai kazan kaza ne shikenan sannan mun karanta hadisi da ku ko za mu karanta a cikin ya lokaci ko mata na garin madina idan jinin al'ada ya rikice suka rasa kansa sukan cire kunzugun da suka yi a jikinsu su sa su naɗe su ba yaro ya kai mata ta buɗe ta kalla sai ta ce mai wannan lokacin ta ya ta ci gaba da sallah mai wannan kuma nusulasa ya ce ta jira kun ji riban auren wurin amma su matsiyatan su zo su yi maganan banza alhalin ta ce taimaki duk duniya ma da shi duk duniya ta warware musu damuwa Allah ka shirya mu saboda haka wannan shine sai mu tsaya anan insha Allah sai ranan ranan mai sunan shirar litinin Allah ya kai mu ko sai mu dora daga inda muka tsaya jama'a Allah ya muku albarka Allah kuma ya shirya muku zuriyanku kowa na da matsalolin shi da damuwoyin shi Allah ya ce mana baki daya kowa na da bukatun ayyukan sa da yake fata yake nema wurin Allah Allah ya biya mana Allah ka zaunar mana da kasan mu lafiya Allah ka cika wanda suka riga mu da imani Allah ka sa ƙarshen mu ce kyau subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah ai kokari a samu za ku samu littafin ko mu sa a ci gaba da nemo shi to amin ba za mu musu magana an samu za a zo da shi insha Allah bayar Allah wanne ne naki wannan kin tabbata shine